daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jan mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau sha uku ga watan Nuwamba na shekarar dubu biyu da ashirin za mu yi magana ne akan cece kucen da ake ta yi akan 'yar wasan fina-finai wato Rahama Sadau. fara daga hoto yanzu har ya kai kotu. Aikwa dai a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta jiyo mana bayanai daga masana akan wannan batu. Da ma ra'ayin jama'a don haka sai ku janyo akwatin rediyon ku kusa ku saurari shirin yau da gobe. To jama'a za mu fara da ra'ayoyin jama'a akan wannan batu da wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta aiko mana. To masu sauraron mu ga mutane da matasa inda za su gaya mana ra'ayoyinsu a game da takaddama da ake ciki na maganar Rahama Sadau a inda wani ya kai karanta domin abu ma addini haƙƙinsa. To yanzu dai muna tare da matasa malami sunanka. suna na Musa Sani ba da masu. Me ra'ayinka a game da abin da ke faruwa da Rahama Sadau? To, ni dai a ra'ayina a tunanina kuma ne wanda bai kai ya kawo ba abu ne wanda daga hoto ne kawai da ta sa eh duk da dai an ce hoton dai abin da dai bai kamata ba ne amma ita ba ita ta yi saɓon nan ba ita kawai ta sa hoto ne ta shi. a ƙasa mutane comments aka yi ta saɓo saɓo saɓo har abin ya kai ga an ta maganganu da gaskiya ba daɗin ji abin ya zo yana trending a twitter inda wasu kalma ma da aka rinka amfani da su wanda ba ma za a iya maimaitawa ba so amma ni dai a tunanin na gaskiya ita dai bai kamata a ce an sa mata wannan zafin ba tunda ita ita ba ba ita ta yi saban nan ba kuma ita ba ta ce a yi saban nan ba sai dai duk da dai a dai cewa hotonta ne ya ja amma ita ai ba da niyanta ba ne kuma ta fito ta ba da haƙuri inda har ta yi bidiyo tana ba mutane haƙuri tana kuka tana cewa ba da ita ba abin da ta so ba ne kuma ta goge hotunan nan to bai tunanin abin da ya kai ya kawo ba ne da har za a ce abin ya kai ga wani an je kotu ko ana wani tuhumar ta ko wani abu sunana zakiya nasir a gaskiya irin abubuwan da ake jifanta da shi bai kamata ba tun da dai yanzu a social media ba wai an ce ma mutum lallai ga abin da zaka yi posting ba ne ita ta yi postin hoto saboda wannan ba shi bane na farko da za a ce ta fara postin irin hotuna haka amma wannan shine ya fi zama wasu saboda sabo da ya faru akan hoton amma ni ban ga amfani da za a ce wai a kai ta kotu ba bayan cece ku ce da al'umma masu la'antarta da waye in an bar ta ma ita da ubangijinta wannan kawai ma ya isa sunana sabira abubakar a gaskiya ni a nawa ra'ayin ba ta da laifi saboda shi wanda ya yi comment a kasan post ɗinta shi ya kamata a nema ba ita ba ita ta yi postin hoto ba wai don wani abu ba shi ya je kasan post ɗinta ya magana da bai dace ba su ba ta da laifi do dai ita ma picture da ya kamata bai kamata ta yi postin irin wannan picture ba amma ban ga laifin ta bane suna na murtala haruna a kai rahama sadau kotu da aka yi ni ina ganin zai fi kawo maslaha dalili ko shine idan aka je aka kai ta kotu yanzu abin ya koma hannun hukuma kenan kuma masana shari'a su ne za su je su zauna musamman irin malaman da aka gayyata wanda aka ce su ake so su mata hukunci na tabbatar da ba za su bayar da abin da bai dace ba a kai kuma za su mata adalci kuma idan suka yi bayani jama'a za su gamsu dan magana da ake ai cewa ake an taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malamai su ne wanda suka fi sanin kowa daraja annabi da haka idan aka je su ne za su kashe wutar maganar kuma za ta mutu tsaf ba za a samu matsala ba don haka mutanen gari inda wani abu ma a zuciyarsu za su cire domin mutane ne wa'anda aka yadda da su malamai ne wa'anda idan sun faɗi magana za su kawo hujjoji wanda kin ga ita kanta abin zai rage mata tsananta mata da ake da maganganu da sauransu daga nan ne watakila ma za a iya gane hukuncin cewa zagin da ake mata da tsinuwar da ake yi ya cancanta a ci gaba da yi ko kuma ya kamata a daina kin ga daga wannan za a fitar da hukuncin da ya dace da ita ba za ta samu wata matsala a rayuwa ba inda halin tuba in ba tuba a ciki duk tun da dai malaman an riga an ce su ne za su yi magana shi wanda ya kai karar ya ce dole a kai ta kuma za a kai ta domin dai ni ina ganin wannan ma maslaha ne ma zai kawo idan dai kotu za a je dan daman karshen mataki da inda za a yi adalci shine kotu to kuma kotun an ce na shari'ar musulunci domin abin da ya danganci abin da ya shafi musulunci ne wannan ina ganin zai fi kawo maslaha da zaman lafiya abin da kawai za a mata addu'a Allah ya shirye ta kuma Allah ya sa daga wannan ta daina ba za ta kara ba a na Rayan Musa Lere ni ra'ayina dangane da wannan al'amari na wato hotunan Rahama sarar da suka yi ta yawo a shafukan sada zumunta na zamani shine ah, for me da ya kamata a ce ta lura da na farko ta bahaushiya ce ta taso a cikin hausawa wato al'ummar hausawa da sauransu wani abu ne da dan sabawa ba ma dan bai sabawa al'adar bahaushe gaba daya ballantana kuma a zuwa matsayin ta na musulma to amma ni irin zage-zage da wadansu magana da suka shafi tozarci da mutane suke ni a ra'ayina bai dace a yi hakan ba domin kuwa ya kamata a ce irin wannan addu'a za yi wa mutum a ci gaba da jawo hankalinsa in mai shirya ne allah shirye shi bayo kuma mai shirya ba ne ma za ka ga alama domin annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya ce matukar ka ci gaba da tozarta mutum akan wani zunubi da yake yi to ba za ka taba mutuwa ba face sai kai ma kana aikata irin wannan zunubin ni na kenan akan wannan al'amari na rahama sado Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Hauwa Usman so abin da zan ce akan wannan maganan na rahama sadau shine wannan abin da ta yi dressing din da ta yi ba wani sabon abu ba ne wurin rahama sadau because ta riga ta saba irin wannan dressing din ta posting ba wai sabon abu bane da yanzu ta fara ta daɗe tana yi saboda haka ni wannan banga wani abu a ciki ba saboda jikinta ne ta mai da kanta ba ta da wannan jikinta ne kuma kanta ne bata mutunta ba inda a ce ta mutunta kanta kuma ta yi baluyin dan kanta da ba za ta dinga bude jikinta tana hotuna tana postan ba so wannan kanta ta mawa sai kuma abinda kurin zan iya cewa shine sai dai abinda abin ya matsalan da abin ya janyo da har wani ya samu daman da ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kasan hoton da ta postin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba karamin asara bane sannan kuma wannan abin ba karamin um, masifa bane ne a ce an je kasan hotonta an yi postin ɗan maganganu akan fiyayyen halitta wanda saboda shi aka halicci duniya albarkacin shi muke ce muke rayuwa a duniyan nan masoyin mu masoyin allah masoyin kowa ta sa a soke shi sanadiyan wannan dressing din da ta yi gaskiya wannan abu bai yi ba ko kaɗan kuma wallahi rahama ni zan miki nasiha ne daga ƙarshe ki ji tsoron Allah ki sani duniyan nan ba madawwama ba ne za ki iya mutuwa ko yanzu ko an jima dole ne dai wata rana za mutu kuma sannan ki sani duk abin da kika aikata za ki je ki ansa tambayoyi a wajen Allah zaki je ki tarar da abubuwan ki a wurin ubangiji so dressing ɗinki wannan ki da ubangijin ki ne ai kamar yadda na samu labari an ce kina da ilimin addini so tsakanin ki da ubangijin ki ne amma dai abin da kika janyo ne shine mafi muni wannan eh, kalmomin da wannan ya je rubuta a ƙasan hoton da kika yi posting Allah ya kiyaye. bari mu ji ta addinin Islama inda binta ta tuntuɓe Sheikh Murtada Almisiri. Um, a 'yan kwanakin da ne aka yi samu cikuce akan wata 'yar wasan Hausa wato Rahama Sadau akan shigar da ta yi har ya jawo batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta an samu wani lauya wanda ya kai kararta ga hukuma da nufin ladabtarwa. wanda yake so a yi shi a cikin tsari na addinin musulunci ba kundin mulkin najeriya ba So ko menene mahangar malaman addini a game da wannan al'amari? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, da farko suna na Murtaza Nasir. Ah, na biyu kuma wannan abu da ake ta cece ce game da wata ah, wata yarinya da aka ce ta ta sanya hotonta ana ta magana a kai ko ana neman a yi batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To abin da ya kamata a mahanga ta shari'a shine yayin da wannan abin ya faru kamata ya dukkan al'umman musulmi dukkan al'umman musulmi su yi buris da wannan abu su nuna ba su san an yi ba yayin da al'umman musulmi suka dinga tallata abin shi ya sa har wa'in suke jin labari suna nema su ga ya hoton yake kuma yaya abin yake inda a ce an haɗa kai gaba ɗaya an yi shiru an nuna ba a san an yi ba da labarin bai kawo yanzu ba akwai mutane da suka zambaci manzan allah sallallahu alaihi wasallam tun yana makka akwai wake-wake da dama da aka yi na cin fuska ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam amma abinda sahabban annabi suka yi wannan maganan ta wuce shine gaba ɗaya ba sa ruwaito wannan wake-waken da suka yi buris da ita a yanzu idan aka ce mutum ya rubuto wake-waken da aka yi na zambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to an hada shi da aiki bai wuce ya samu 'yan baituka ɗaya biyu uku hudu zuwa goma ba daga nan ziyararsa inda baitukan suke amma kuma kafarai sun zambaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zambata iri-iri matakin da aka ɗauka na yin burus da su aka daina nana ta maganan shi yasa maganan ta mutu yanzu kuma da mutane suke yin magana a kan wannan hotuna da ake ba da labari a kai yin maganan shi ya sa mutane ke ƙara neman hoton don su gani su ci gaba da magana shawara shine kowa yi buris ba ita ce kaɗai ta fara yin hoto ba kuma ba a kan hotonta aka fara izgilanci ba don haka sai a yi shiru a yi kamar ba a sani ba a ci gaba da nuna kauna ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana karantar da mutane sunnar shi. So Malam a halin yanzu shi wannan lauya ya kai karata wurin hukuma domin a ɗauki hukunci ko aladabtar da ita a bisa abin da ya faru da So shin shari'a na nufin ko da ba mutum ne ya aikata shi wannan laifi ba amma shi ne dalili ko in ce sila na don samun batanci ga annabi sallallahu alaihi sallama hukunci na iya hawa kansa. To duk wani abun da aka ce an riga an kai shi gaban alkali domin ya shari'a to ga ka'ida gaba ɗaya da malamai da sauran mutane gari bai halarta su wani comment a kai ko su faɗi ra'ayinsu domin wannan zai zamo kamar contempt ne ga shari'a ko kuma reni ga shari'a duk wani kes wanda aka ce a wannan kes ɗin yana gaban alkali to ya kamata mutanen gari gaba ɗaya kowa ya shiru a bari a ga mai alkali zai ce wannan shine abin da yake a tsari na shari'a ba a magana idan kis yana gaban alkali sai a tsaya a game zai yi ai tun da kis din na gaban alkali to shi alkali shi ne zai ce da akwai hurumin a yi mata wannan karan koko babu hurumin a yi Tun da har aka ce an shigar da abin kotu to dole kowa ya ja baki ya tsuke ya jira alkali ya ce akwai hurumi koko babu ina ƙara maimaitawa duk abin da yake kotu to wani bai fitowa ya ce wannan kes din bai kamata alkali ya yi ba ko kuma ya kamata ya yi dole a bari alkali din ya yi abin da ya kamata ba tare da tasirin surutan mutanen gari ba yanzu kuma za mu ji bayanai daga bangaren kungiyar mofan kuna gaya mana a matsayinka a cikin wannan kungiya taku na mufan. a kungiyar mufan ta kasa gaba daya wato secretary general na kungiyar. To ranka daya cikin satin nan da ya gabata an samu ɗan cece ce game da ɗaya daga cikin yar kungiyar ku kuma yar wasan Hausa wanda ake kira da Rahama Sadau a game da irin shigar da ta yi wanda ya kawo cece ce da kuma a tofin alatsi ne a ciki. Shin kungiyar ku menene matsayarta a cikin wannan al'amari da ya faru? To a kungiyar dai matsayarmu shine tun dama can 2018 ta yi laifi wanda dole muka dakatar da ita. To wancan dakatarwa ƙungiyar mu ta mofan bata zauna ta tattauna ta ce ta dawo da rahama sadau cikin sana'ar da muke yi ba. sensors board ne na Kano suka duba suka ga ya dace su dawo da ita wanda ko an lokacin sai da muka yi kokari a manuna nuna wa cewa ba fa so suka dakatar da ita ba mu ne muka dakatar da ita so hakkin dawo da ita a kan miyara ta ba a ba a ba so amma dai ba mu samu fahimta a wannan lokacin ba har kuma wannan abin ya zo ya faru saboda haka da wannan abin ya faru mu mun jaddada mu ne ta da can akan ramu sajau cewa ba mu fa taba dawo da ita ba kuma yanzu da ta yi ma ba mun da ita ba Tauran ka daɗe cikin abubuwan da ake zargin ta shi ne um, ta yi shiga irin wanda kila za a ce al'adance bai dace da mutanen arewa ba kana ganin akwai wata doka ne da kuka kafa da cewa akwai irin shigar da ya kamata a yi da kuma wanda bai kamata a yi ba kuma shin ita da yake mace ce shi sa za a iya hana ta tunda mazan suna irin shiga da suka ga dama to a gaskiya shiga ta yan wasa actors zan ce takan shafe mu directly saboda su actors din nan wato wakilai ne na al'ummar mu gaba kamar yadda shi fim din yake wakiltar hausa fim gaba to su ma masu shirin suna wakiltar hausa fim kuma su wato hankali yana zuwa kansu saboda sanannu ne saboda haka abin da kika yi ko kai nan da nan yakan shafi al'umma direct sannan actors din nan su role models ne na wasu wanda suke tasowa wato abin koyi yawa abin koyi ne a na baya masu tasowa saboda haka yadda kike yi idan abu mai kyau kike yi wanda yake kwaikwayon ki haka zai tashi da shi so kin ga kenan directly suna suna affect suna shafar rayuwar mutane waɗanda jami'a a can shin akwai wani doka dama da kuke kafa musu na cewa kasi kaza ga kuma irin yadda kuke so su kasance da shi sosai kuwa ai ita kungiyar tana da court of ethics da kuma court of conduct kundi ne wanda yake nuna maka cewa a matsayin na aso ga yadda ya kamata ka yi rayuwa ba kawai rayuwarka ta ta ta fim ba hmm. har a gida saboda in kai wani abu yana shafar industry din gaba so in ka yi abin da ya saba wannan code of conduct ko ethics din dole ne kuma doka za ta hau kanka to wayansu daga cikin membobin ku musamman maza daga ciki sun yi kira da cewa a dauki tsauran mataki a kan ta yadda wani ma yake kikirarin cewa ya kamata a kai mata hari kana ganin wannan ba an dauki doka eh, a hannu bane kuma an wuce gona da iri a wannan kan tabbas an wuce gona da iri mu a matsayin mu na kungi kungiyance mun yi abin da ya dace mun kuma bar wa Allah sauran so ina kira ga masu irin wannan ikirarin cewa a ɗauki doka a hannu gaskiya duk wanda ya yi wani abu ya saba doka wannan kan shi ya yawo kan shi ba ruwanmu idan kuma ya yi abin da yake tunanin mufan za ta fito ta tare mishi gaskiya ba za mu iya shi ya jawo kan shi ya ɗauki doka a hannun To ganin cewa akwai irinsu da yawa wato 'yan mata masu tasowa wanda suke tashe wanda kila suke irin wannan shiga mutum da ba ita ɗaya ba ce kila take wannan abu akwai wani abin da kuke so ku ah, wani doka da kuke so ku da mu a taka burki ga sauran yan baya ah, ganin yadda wannan abu yake da tasowa a gurguje mu a ah, matakin kungiya ta kasa mun kira kan wani wanda za mu yi shi saman nan insha Allah ɗaya daga cikin abin da za mu yi shine ne jaddada shi wancan kundi da na faɗa wanda yawancin astrofin suna ma yi tsakani da Allah ba su ma sun karanci ne wannan kundin yake magana akan su da rayuwarsu ta fina-finai ba. So za mu jaddada idan a turanci aka yi mu fassara shi da hausa dalla-dalla yadda kowa zai kokari ya sani me ya kamata yi da abin da bai kamata a wannan masana'anta. So malam mun gode. da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. To yanzu kuma za mu ji bayanai ta bangaren shari'ar Najeriya. A barista Suleiman Lere muna son mu samu karin bayani ne a game da wannan mukabala da ake ciki na maganan Rahama Sadau a inda take fuskantar neman hukunci daga wani lauya wanda ya kai karanta wurin 'yan sanda da yake bukatar a kai ta kotu domin a zata mata da hukunci bisa ga zargin da yake na cewa ita ta kawo dalilin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam batanci shin a mahanga ta shari'a wani irin mataki kake ganin ita kotu za ta iya ɗauka a kan rahama sadau a daidai wannan lokaci To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. wato shi al'amarin shari'a wani abu ne wadda ainihin bahaushe kan ce shari'a sabanin hankali na bibi dan abin da ake magana a kai kuma na dan fahimci mafitansa to amma dai abubuwa guda biyu ne suke cikin wannan al'amari kamar yadda kika sani a wannan yanayi namu musamman a arewa kusan jihohi goma sha tara na arewa suna da shari'u guda uku akwai kotunan shari'a musulunci akwai kotunan al'ada sannan akwai conventional courts wato wanda ake ce musu high court da sauransu saboda ka ya danganta a kan irin mahangan da shi mai son gabatar da kara yake son yi amma na farko babban al'amari shine ba kafa zuwa ga shigar da kara sai idan kana da hurumi hurumi shine idan aka yi laifi akwai wadda yake yin kara a kotu sai an sa shi a mizanin shari'a cewa yana da wani haƙƙi yana da wani matsayi ko kuma shi abin da yake magana an taɓa masa wato mutuncinsa ko kuma an taɓa masa wato ainihin wani haƙƙi nasa ko kuma na wani nashi wadda aka ɗora masa nauyin yi saboda haka ya rage ga zaɓin da aka yi da kuma wasu kotu ake bisa ga abubuwan da ke faruwa game da shi wannan takaddama na Rahama Sadau shi mai gabatar da kara ya ba da wa'yansu ka'idoji na cewa yana son sai malaman musulunci har da faɗan sunayen wa'yansu da yake ganin cewa sai in su ne za su yi wannan shari'a shine zai wato samu kama a ce kwanciyar hankali a yi marahama sadau a shari'a a bisa ga yadda hukunci yake kuma da yadda ita shari'a take shin mutum yana da hurumin zaben wa'anda za su tsaya su yi irin wannan shari'a da shi shi kuma wanda ake tuhuma shi ma din yana da ikon shi kuma ya ce ba haka ba ko kuma shi ma ya yarda da abin da ake so a yi din a tsarin ƙasa najeriya ta shugaban kasa mai cikakken iko muna da masu zartarwa wato executive wanda za a ce kamar wato shugaban kasa ko gwamna a kasa da saboda haka babu wani hurumi a kundin tsarin mulkin najeriya ko a wata hukuma ko wani ɗaya daga cikin waɗannan turabu guda uku da suka ba da wani ɗan ƙasa dama ya kafa hukumar shari'a tashi ta kansa ko ya naɗa alƙalai da za su mishi hukunci da kanshi ko kuma ya zaɓi inda za a tafi a yi shari'a ɗin ba hakki ne na kowane ɗan ƙasa ba saboda haka akwai tsari na ƙasa wanda ta fitar da waɗannan hukumomi wato ainihin mulku guda uku wanda su ne akwai masu zartarwa akwai masu shari'a sannan akwai masu yin dokoki alal misali ko masu majalisar doka ko dokoki tana za ta yi wato doka ta ce duk mutumin da aka kama shi ya yi sata to abinda ake kira sata shine kaza za ta yi bayani cewa wanda aikata kaza ya yi kaza ya yi kaza ya aikata laifin sata wanda ya aikata laifin sata ga hukunci da za a yi masa saboda haka idan aka tuhumi mutum cewa ya yi sata in waɗanda suke da hakkin kama shi ne wato masu zartarwa wato 'yan sanda kenan da sauran hukumomin tsaro so idan suka gama nasu binciken sai su kai ga hukumar shari'a idan aka kai ma hukumar shari'a hukumar shari'a ita kuma ta tabbatar da a cewa dukkan ka'idoji sun cika na cewa mutum ya aikata sata sai su kuma su tura gidan yari wato gidan yari wanda ke ce mishi yanzu gidan correctional center wato gidajen gyara halinka nan kuma executive arm ne kin ga kenan ashe a kowane al'amari na ƙasa a yin doka akwai hannun masu zartarwa akwai hannun masu yin dokoki sannan akwai masu hannun shari'a saboda haka babu wani ɗan ƙasa da wata kafa ta ba shi dama cewa ya zaɓi waɗanda za su yi shari'a ko kuma ya kafa kotun kansa kuma ya faɗi ga inda yake son za a kai an riga an kamar da na bayani a baya tsari ya fitar da cewa akwai kotuna da kuma irin laifukan da ake kaiwa. so barista a kotunan shari'a irin na addinin musulunci wani irin hukunci kake ganin ita rahama sada za ta iya samu dangane da zargin da ake mata na yin batanci ga addini ko in ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam din daga karshe. To a ka'idan kotun shari'a musulunci ai tana aiki ne da alkur'ani da hadisi kuma a tsarin musulunci wani baya daukan hakkin wani. bashiwa wani ya laifi sannan kuma a hukunta wani da shi ah, abubuwa ne guda biyu ko uku na farko idan aka kalle da al'amarin yake za ka iya cewa shin musulunci ya halatta ma musulmi ganin tsaraicin 'ya mace musulma ko kuma 'ya mace koda ba musulma ba ce kuma koda ya kalli al'aura ne na namiji ma dan uwansa shi kuma ba shi da wani haƙƙi ko hukunci da ake masa saboda haka kin ga kenan ashe in an duba ma shi ma yana da san waɗanda suka yi laifi da yadda har ya kalli tsiraitin wata har ta bashi wani sha'awa har ya wani tunani a kai shi ma kuma aina yana abin ba tare da ya sirrinta shi ba to kin ga shi ma ya shiga layin masu masu laifi kenan na ɗaya na biyu kuma shin a ɗauka misali mutumin da yake tukin mota a kan hanya sai ya kalli wata mace wanda ta yi wani shiga wanda ya ba sha'awa yana kallonta sai ya ji karo ya buge wani mutum ya kashe shi shin za a kamo wannan mata inda take tafiya yana biyo ta a baya bata gan shi ba ma a hukunta ta a mata hukuncin kisa na abin da shi wancan ake ce ya yi kisan akan abin da bata gani ba saboda haka shari'ar musulunci ba hauka ba ne shari'ar musulunci yana da tsari kuma yana kan ka'ida wadda ya yi laifi shine shari'a take hukunta shi in an tabbatar da laifinsa wanda bai yi laifi ba shari'a ba ta hukunta shi saboda haka abin dubawa yanzu ai shine kallo ya koma sama shi yanzu ai shi shi mai da'awa ne ai yanzu tunda ko yayi da'awa to a ka'idar na shari'a musulunci sai ya zo ya tabbatar da da'awansa a gaban kotu cewa wane dan wane jikan wane a wuri kaza ko a yanayi kaza ya faɗi waɗansu kalmomi waɗanda kalmomin nan ɓaci ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kotu ta duba ta sa a mizaninta idan cewa da gaske an baɗi waɗannan kalmomi to da waɗanda suka faɗa da waɗanda suka yaɗa waɗannan al'amura baki ɗaya to sun fada cikin tarkon shari'a kuma dukansu abin hukuntawa ne har da shi wadda ake magana yanzu ya kawo kara a tsarin shari'a na musulunci amma idan har ya kasa tabbatarwa a matsayin shi na mai da'awa ya kasa kawo shaidu na tabbatar da abin da yake magana kansa to shi ma kotu za ta iya hukunta shi kai tsaye ba tare da ta waiwai wani al'amari ba Allah rufa mana asiri masu sauraro abin da ya sawaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati don haka anan ne zamu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti hada mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya. que you.